السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حافظ eh nasir wa sai ne so ina gajiya lillahi wa inna ilaihi raji'un abin nan bayanin da nake so na da Allah ka nemi shugaba mm-hmm. ka shugaba maganan nan fa ba wai karaman magana ba ce magana ne ta a nemi taimako a masallatai ba magana duk ta wuce nan wallahi ku dubi Allah ku taimake ni ku agaje ni malam Nasiru ki ci rayuwata a nemi kuɗi ko da gidaje na da suke Kano za a Gaskiya. a da har da motar duk a haɗa a sayar haɗin kuɗin nan don Allah don zatin Allah kuma duk wanda za a je a wace maka ai gaba a san gwamnoni da yawa ai mm. ka yi kama kana yi malam Nasiru Gombe gaskiya ne gaskiya ne kada ku yi wasa ga rayuwa ta ana cikin hadari sosai fa ana cikin ma abin da suke gaya min wallahi taimako na suka yi ana mu ma ma sun gaya mana to ka nemi shugaba dan Allah yanzu ina aje waya kai wa zakin Allah ma Allah ta kira shugaba ka kira malam Nasiru malam Kabiru Gambe duk wanda kake iya magana da shi ka gaya malam Nasiru Abubakar Gero ya nemi gwamnan Chad biyar ga masa halin da nake ciki gaskiya ne a gara duk wani wanda aka ana hukunta da su ka kira mali a gun musa a ga gwamnan ka a ga halin da muke ciki gaskiya ne don Allah ma Allah su gaskiya ne kuma su duk an can Kano a kai magana da harin kisa na lafiya a sai da gidaje na gaskiya a sayar gaskiya ne don Allah Allah ban yaje Allahumma da ka dan Allah kada kada a ja lokaci ka kirawo ka faɗi halin da ake Allah shi ma mafita mana insha Allah ba suna kusa da kai ya ka ɗauki mataki ne kana da abin da shi ba zan ke fara na'am yana cewa in ba wata magana da aka rika zai za su tafi matakin halaka ne dan Allah ke ce maka mu wannan lillahi wa inna ilaihi raji'un inna da Allah ilaihi raji'un daga ka ajiya da ana za ka yi za ku haka da wayan da ka ji musu an yi mutum ko a masallaci su ce daɗin maganar ba kusan Allah a yi abin a yi abin kama ana yi Allah su gaskiya ne bi da kan ba ku gaya mun shi ma gaskiya ne Allah gaskiya ne an ji ma dan Allah mun ka kawo ka fata halin da ake idan za ka Allah insha Allah shi maka mafita Allah shi maka mafita